wallahi malam usman wannan al'amari wani abu ne mai tada hankali wato kwanaki na yi hira da wata kafar yada labarai a lokacin ban ga wani bidiyo da na zo na gani da baya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu ya zama dabbanci wannan irin al'amari ya zama masifa ga afirka a ce an kama mutane mutum dan adam dan uwanka jinsin ka wanda ke da bakar fata irin taka a ɗaɗɗaure su da igiya ana zuba musu fetur suna tsalle suna ihu ihu ana kokarin sa wuta suna kubcewa eh to suna zargin cewa baki sun zo sun cika musu kasa sun kwakwace ayyukan yi da sana'o'in da suka saba yi ba sa jin daɗin haka sun ce shine hujjar su to wannan wata musifa ce dai ta kamar yadda nake ta faɗa ma Afirka saboda abin da aka sani a hulɗa na ƙasa da ƙasa a duniya ga baki ɗaya duk ƙasar da bata baki bata ci gaba duk ƙasar da ka je a duniya ko da a cikin ƙasar ka idan ka lura harkar kasuwanci za ka ga garuruwan da suke karɓar baƙi sun fi bunƙasa shi yasa da an yi maganan kasuwanci a Najeriya dole a kira Lagos dole a kira Kano ba don komai ba saboda waɗannan wurare ne waɗanda suka zama matattara ta baƙi daga ko ina kake a faɗin Najeriya za ka iya zuwa ka zauna kai kasuwanci to hakan nan in ka kalli manyan ƙasashen duniya duk da halin da ake ciki yanzu ita kanta amerika a suka gina amerika ba ainihin waɗancan tura da ake kira yan amerika ba ne shi yasa amerika ta zan tana da bunƙasa a duniya saboda za ka ga sun ce ga ɗan afirka ɗan amerika ga ɗan asia ɗan amerika ga balarabe ɗan amerika ga chinese ɗan kowa ya zo zai iya ma canza nationality ɗin shekaru ya zama ɗan amerika gaba gida saboda haka abin da muka sani a tattalin arziki na duniya shine ƙasashe suna maraba da wasu da za su shigo su zo da wani wani wani ilmi nasu ko na kasuwanci ko na kere-kere ko na wani abu domin bunƙasa da ci gaban tattalin arziki idan ma mutanen South Africa suna ganin su ba su munna da bakin da suka zo akwai hanya sahihiya da ta kamata su nuna wa gwamnatinsu ba su yarda da yan uwansu yan afirka da suke shigowa suna kasuwanci ba sai a ɗauki wani mataki da za a mai da su ya zama an yi wani abu na diplomasiya tsakanin ƙasa da kasa. amma ka bi mutum kana sa mashi fetur kana sa mashi wuta ba don ya cutar da ka yi maka wani abu ba a don kana zargin kasuwancin da ya kamata kai ka riƙa yi kai baka yi ba shine yake yi kawai shine dalili ai wannan musifa ta kai musifa eh an ce daga karshe wasu suna zargin cewa su kansu yan Afirka da wasu yan Najeriya suna ta tururuwa koyaushe in ka je ofishin jakadancin Afirka ta Kudu suna son su je Afirka ta Kudu shin an ce wasu suna jan wannan matsala da kansu suna kai musu matsaloli eh, halin da aka shiga a Najeriya da wasu ƙasashe na Afirka na talauci ya tilasta wa mutane barin kasashen su domin su tafi wasu ƙasashen da suke ganin akwai daidaiton al'amura akwai tsaro akwai harka ta kasuwanci za ka iya zuwa ka yi sana'a ka samu riba. Hmm. So babu mamaki idan an ce mutanen Afirka da na Najeriya da sauran ƙasashen Afirka suna tururuwa zuwa Afirka ta kudu. Amma dai abin fahimta a nan shine akwai tsari na yanayin zamantakewar ƙasa da ƙasa. Akwai yanayin yadda kowace ƙasa take karɓar baƙi akwai hanyoyin da take bi ta korar bakin da ba ta so to duk abin da ɗan adam zai ya kamata ya yi shi bisa shari'a bisa kasancewa shi mutum ne ya nuna wannan mutuntaka amma in kana zargin wani ya maka wani abu ba wai ya danne maka kasuwanci ba kai ko fashi mutum ya baro ƙasar shi ya zo ƙasar ka yana fashi da makami ai doka bata baka damar ka kama shi ka ɗaure ka zuba mai fetur ka samu wuta ba mm-hmm. don haka duk abin da ya kamata a yin nan ya kamata ya zama ana yin shi cikin doka da oda eh menene abin yi yanzu yanzu dai abu na farko shine Najeriya ta shiga sahun sauran kasashen Afirka da suke kwaso 'ya'yansu su baro South Africa tukunna. Sannan a zauna a kalli abin ta hanya ta shari'a a ga yadda za a yi da shugabannin South Africa shin wanne kokari suka yi na magance wannan musifa da ta auka ma Afirka gabaki daya. Idan an same su da rashin yin abin da ya dace don kare rayuka da dukiyar al'umma ta Afirka to ya kamata lallai kasashen duniya su ɗauki matakai akan gwamnatin South Africa. Kuna nan cikin gida? Ina South Africa. kenya ina morocco ina egypt ina tunisia so welcome to abuja